to a mala yakubu abu na gaba kuma a gurguje saboda lokaci da ya fara gangarowa an nuna al'amin saboda damuwar da ya shiga bayan marin da ya yi so al'amura sun dan lafa dangane da eh, raɗaɗi da yake ji a zuciyarsa sai gashi kuma an nuna ya zo ya kama shan giya wannan shi ma shan giyan ya motsa mutane ya tayar musu hankali musamman iyalai da suke zama da mata da 'ya'ya a gida suna kallo sai aka nuna kamar in mutum ya shiga damuwa hanya ɗaya da zai samu warwarewar damuwan nan kawai ya nemo wani kayan maye ya sha me yasa ba a yi tunanin kamar yadda mutane suke faɗa a yi amfani da wani abu ko ya koma ya yi addu'a ko ya kwanta ya ta bacci da sauran irin wannan abun ba sai aka nuna ya sha giya kamar ita ce wata hanya ko mafita idan abu ya samu mutum na damuwa alhamdulillah na gode na'am na'am gwamma da kai wannan tambayar a yanzu da aka kalli episode ina ga ko 8 ne ko 9 da aka yi ta gabata yau 9 shekaran jiya mm. um, mutane suka manta cewa fim suke kallo shi fim yana portraying reality na rayuwar ɗan adam ne duk abin da kake so ka kawo ka faɗi sako a kansa ko kuma ka kawo gyara a kai mm. to ka nuna idan aka yi shi ne ke kasancewa duk musulmi ya san cewa ai giya ita haramun ce kuma babu yadda za giya ta sama mutum natsuwa baya ga karatun qur'ani da kuma zikiri da ambaton Allah da dai kamar yadda dai addini ya ya koyar abokinsa ya ba shahara ya ce masa idan kana cikin tashin hankali ka sha giya mm. shi kenan sai ya ɗauka to abin da ake so shine ana so a nuna mutum me dan giya ya dan giya yake zama idan ya ah, ya dauki giya a matsayin abin da zai iya kwantar masa da hankali mm. sai ko da episode 9 da aka yi wannan satin mm. sai mu ga cikin wani hali mm. babu wata riba da ya ci bai samu saukin ah, raɗaɗin da yake ji ba da kuma tashin hankalin da ya shiga sai ma abin da ya gaba duk da wannan eh, wanda dalilin haka ya kai gama mutane suka yi ta ganin sa kaman wani wani wani vulnerability haka vulnerable haka zai iya zama target yadda mutane kawai za su yi amfani da shi su fitar da shi da duk da dama da ake baya cikin maye da ita kanta charity bata je ta ɗauko nadiya ba saboda su zo su cutar da shi su ah, yaudare shi ta aure shi ta a nemi kashe shi ko ba haka ba mm. saboda na kuka duba lokacin da ta zo wajen nadiya take ce mata ai yana cikin maye kullum yana cikin maye mm. don haka ah, samun nasara a kansa ba zai zama da wahala ba to wannan yana ɗaya daga cikin illa da muke so mu nuna a lokacin da muke shanta to ga irin halin da yake kasancewa mutane za su iya samun damar da za su yi ta cutar da shi duk ta yadda suka ga dama. Na abu na biyu a cikin the same episode din da muke so mu nuna illar giyan an faɗi cewar Allah ya zina mai shanta duk yana ciki. Sannan a halin da ya shiga din still mun nuna cewa hatta sallolinsa baya yin su akan lokaci. Lokacin da aka zo aka aka tambaye shi kayi azar kayi la'asar kayi duk bai ba bai ma san yayi ba mm. saboda giya. Mm. Duk illar ta ake nunawa. sannan ɗaya daga cikin yaransa faru har ke ce masa ai halin da ka shiga yanzu ya mafi wanda kake a baya da aka je gaya wa malam kabiru cewa ya fara shan giya abin da malam kabiru ya ce to ai masifar da ya sa kansa a ciki yanzu ya mafi na mutuwar iyalan nasu da yake eh, da ya yi a baya abubuwa da yawa muka fito da su muka nuna hmm. na illar shan giya to amma ta yaya za a nuna ba tare da an nuna cewa yana shan taɗin ba amma karfin mutane su gani nan da cewa fim ne hmm. <laughs> fim su ke kallo saboda wani yana tunanin giya ce ta gaskiya aka je aka ɗauko aka jera masa hmm. <laughs> ko yake sha ko kuma yake wanda a'a ah, uh, kowa ya san musulmi ba zai ma wasa da koyi al misali ka ɗauko giya ka jera ka ce za ka wannan da shi ba giyar gaske ba ce kar mutane su ɗauka cewa giya ce ta gaske to amma ana so a nuna shirin hmm. idan mutum ka gane idan ba kuma ka nuna ba mutane ba su nuna tsanarta sosai ba alal misali haka wannan shi ne kadaici to yanzu idan na fahimce ka abinda yakubu yan kuma marubucin shirin labari na yake magana shine an nuna an sha giya amma kuma akwai illolin da za su biyo baya sakamakon wannan shan giyan ga darasi nan kuma an fara izina da shi a cikin kashi na tara na wannan shirin na'am ta wannan shine abin da ah, kuma kowa da ya ga illolin kuma an faɗe su da kuma um, hukuncin duka a cikin ah, duk an faɗa cewa Allah ya duba mai shanta masifa ce don mu duk an faɗa wannan sannan ba gama muna gani kamar episode na goma insha Allah duk za a ci gaba har zuwa lokacin da mutane su fahimci ga sakon da ake so a an nuna Nadiya tana shan shisha a cikin kashi na takwas din nan dai shi ma na zango na takwas na shirin wannan shi ma ya jawo cece kuce sosai duk da dai ana kokarin a nuna yanayin munanan ɗabi'unta ne amma me yasa ba a nuno ta ta wani sigar ba aka ɗauki shisha aka bata ka sa shi a cikin rubutun ka. alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea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 a wannan tambayar ina ga kamar to ta wace da ta wace yana cikin rubutu ko kuma um, ta iya yiwa a sigar da aka nuna tan haka ya zo a rubuce ba ko ba haka ba to wani lokaci darekta shi zai iya saka abin da ya ga dama wani lokaci assistant darekta wani lokaci a aiki ne na group hakan nan da yadda za a yi shi da sauransu mm. to amma Eh, definitely ya ga yadda ta sha shisha din kuma yana nan a rubuce akwai kuma salo da yawa da za a nuna yadda mutum zai sha shisha ba sai an ga shi a yadda ita ta sha ba ka gane zuwa ga tana da bututun kawai an san cewa shisha ne a gaban ta za ta iya sha da sauransu mm. duka ana iya yi nan da haka akwai tambayar da zan iya amsawa akwai kuma wanda ah, ya wuce Eh, wannan dina ba zan iya amsa ta ba ita wannan. Akwai tambaya guda ɗaya da na so a amsa ta dangane da an ce wai tunanin da al'amin yake yi ya yi tsawo da yawa me yasa ba za a gutsire shi ba a cikin flashback na rayuwarsa da yake bayarwa. Me za ka faɗa a cikin sakan biyar? Ta a cikin sakan biyar kawai sai dai ce a ci gaba da kallo a yi hakuri da yadda muka sako tunanin wanda ya ga <laughs> tunanin da yawa ya sai ya bari sai ya gama tunani sai ya dawo amma dai a yadda eh, ya kuma dan ban dama kuma ko da na sakan talatin a ƙara yi mutane godiya sannan kuma na tabbatar musu da cewa dukkan abubuwan da suke faɗa kan shirin muna karantawa kuma wasu abubuwa da yawa idan an faɗa mukan ji a jikinmu lallai hakika akwai abin da ya kamata mu yi na gyara ko kuma mu improving dan adam tare yake ba bai cika goma ba musamman idan abin da ya shafi rubutu tunani ne da ake yau da gobe jibi haka da kafa kuma a sani cewa dan adam yakan yi kuskure a kowane lokaci hmm. mukan mukan duba mu kuma mu yi kokarin gyara ubangiji kuma Allah ya gafarta mana gaba daya akan kurakuran da muka yi kuma Allah ya ba mu ladan duk abin da muka yi aka karu da shi assalamu alaikum Allahumma godiya sosai muna godiya sosai ah,